أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidul Madina a wannan anguwa ta Lebo office a wannan gari namu na Jos dan ci gaba da karatu cikin wannan littafi da muke yinsa. don tinkarar watan Ramadan siyamu Ramadan fadailuhu wa adabuhu wa ahkamuhu wa qiyamuhu muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau a yau shine majalisin mu na hudu a cikin wannan littafi wanda da ikon Allah subhanahu wata'ala sati mai zuwa zai zama majalisin mu na biyar inda muka tsaya a cikin wannan littafi zamu yi masa alama idan Allah ya kai mu Ramadan mai zuwa muna cikin rayayyu da lafiya sai mu dora daga inda muka tsaya yau muna sha takwas ga watan Sha'aban hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda yi daidai da shida ga watan biyu miladiya 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora cikin abin da za mu karanta a cikin wannan littafi mai albarka mun kai shafi na sha hudu inda ya ce min fawa'idi siyam yana daga cikin fa'idoji na azumi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana muyi da farko yana da kyau mu gane duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu yi yana da fa'ida sawa'un mun iya gano ta ko ba mu iya gano ta ba don haka a kullum musulmi yana da kyau ya sa a ransa cewa duk abin da aka ce Allah ne ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi to karya matsa wa kansa wajen gano mai fa'idar domin rashin isar ƙwaƙwalwarsa zuwa ga fa'ida takan iya sa ya daina ko ya rika jin abun kaman aikin banza ne To wannan kuma ba shine al-istislam na musulunci ba musulunci shine ka miƙa wuya ka sallama sawa'un ka iya gane fa'idar ko baka iya ba domin Allah ya yi ka mai rauni ƙwaƙwalwar kama mai rauni ce ta iya gano duk abin da Allah yake son ka da yi ne fa'idar cikinsa to amma malamai sun yi ƙoƙari wajen ciro wasu daga cikin fawa'i ko hikam shi yasa Sheikh Muhammadu Aminu Shankiti yake cewa duk abin da zaka ce fawa'i na abu kaza ko hikimatu abu kaza to ya fi kyau ka rika cewa min fawa'i ko minal hikima yana daga cikin fa'ida yana daga cikin hikima dan ba lalle bane an tufi jami'al fawaid aw al-hikam ba lalle bane ka iya karaɗe dukkan fa'idojin ko dukkan hikimomin idan ka faɗi wasu Za ka iya barin wasu alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u wai ka san wani abu ne amma abu da yawa sun iya kuce maka Allah madaukakin sarki ya samu dace malam yace i'lam ya akhi muslim anna Allah farada alaina tsawo. ibadatan lillah ya kai dan uwa musulmi ka sani cewa Allah ya wajabta mana azumi ne dan ya zama ibada bautar Allah saboda haka kawai in kana yi wani yace me yasa kake yi kawai saboda Allah ya ce mu yi ya ce kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min wa walahu fawaida adida yana da fa'idoji da yawa wanda za mu iya riskar wasu wasu kuma su kufce mana malam ya kawo mana fa'idoji goma sha ɗaya a nan fa'ida na farko ya ce ƙala Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ay litahsulu ala martabati taqwallahi fi siyam wannan ita ce duk wasu fa'idoji a ƙarƙashin wannan suke Allah ya yake na wajabta muku azumi ne don ku samu taƙawa ku samu jin tsoron Allah ku yi wa Allah ɗa'a don shi yake a yi tare da neman lada ka guji saɓon Allah don shi yake a guji saɓon tare da tsoron azaba kuma yayin da ka samu taƙawa to ka gama samun duk abin da ake so ka samu kuma mun ba da misalin taƙawa shi ne alamun kana cikin mutaƙin azumin nan yana da hanyoyin karya shi ba tare da wani ya sani ba amma mutum baya iya yi da ya zo zai yin koda shi kadai ne a wurin shi da kansa yana ji a jikinsa cewa zai aikata tabargazar da Allah yana kallonsa in Allah ya kama ni ina yin wannan abu ko ya ɗauki raina a daidai wannan lokaci me zan je in gaya masa to idan har ka samu wannan a azumi ya bi jikinka to zai bi sauran rayuwarka da ya bi sauran rayuwarka kuma shi kenan an samu abin da ake so idan za ka taɓa abin wani za ka rika jin cewa Allah yana kallonka idan za ka zalunci wani za ka rika jina Allah na kallonka idan za ka taɓa wa Allah wajen ƙin yin wani abu da ya ce ka yi ko yin wani abu da ya ce karka yi a dukkan rayuwarka kana hata so Allah to an gama samun nasara ka zama wali in kana so ka zama wali to ka bi wannan matakin domin Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaqun ba wasu bane waliyan Allah sai masu tsoron Allah idan kana so ka tsallake siradi cikin sauki ka bi wannan hanyar wa in minkum illa waridha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا in kana son aljanna to ka ka dace ka zama irin wannan domin aljanna Allah ya ce uiddat lil muttaqin mun tanadar da ita ne ga masu takawa Allah ka sa mu ribatu da takawar da ake so mu samu shi yasa azumi yake zuwa mana kamar semina duk inda ka ji an ce za a yi samina to an ɗan wani lokaci an ji shuru sai a ce to a shirya wani abu dan ya zaburar da bayan Allah zuwa ga Allah shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan ɗauki wata shida suna shirin zuwa ramadan suna ƙoƙarin ya zo kuma ba wai shiri na baki ba a'a kimtsawa da ibada kimtsawa da nawafil kimtsawa da sadaka kimtsawa da duk wani abu da ake so a yi shi a ramadan to su suna training din ta tun kafin ramadan da wata shida kai yanzu sai ya zama sati ma da ramadan amma kana cikin gafiri Ba kama shirin an zo azumi ba wa ya san adadin mutanen da kawai ana zuwa azumi ne su ji su a ciki kawai an soma shi kenan su ji an gama kenan ba wani abu da suka tasirantu da shi ba wani abu da suka gyaru da shi ba wani abu da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace tur da wanda azumi yazo ya kare walam yughfar lahu ba a gafarta masa ba Allah ka sa ba mu bane abu nabi malam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junna ay junna mani'un min ar-rafath wal atham wa aiban minan na azumi garkuwa ne garkuwan me garkuwa daga aikata zantuttukan banza da laifuffuka da garkuwa daga shiga wuta matukar za ka yi azumi don Allah Allah ce zan gafarta maka duk abin da ya gabata na zunubanka da an gafarta maka kuma shi kenan ka tsira daga shiga wuta aiki من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله كسامي أزمي دومنك وقال صلى الله عليه وسلم أبناؤكم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء duk wanda zai ciyar da mai azumi buɗa baki wanda mun yi bayanin wannan ba su ɗaya ba ba su biyu ba ka yi iya ƙoƙarinka a arzikin da Allah subhanahu Ta'ala ya baka ka riƙa ta wani daga ciki kana ga kamar yarwa ka yi alhari tanadi kai wa kanka ka tanada yanda Allah ya tanadi aljanna haka ake so ka tanadi aikin da zai kai ka ga aljanna ba haka kawai faran ɗaya ka ganka aljanna ba a wallahi aljanna ta wuce wannan sil'atullahi al-ghaliya hajar Allah ke mai tsadan gaske ba ka samunta da kiftawar ido yanzu yanzu ba ka samunta da tamanniya ina ma ina ma ba ka samunta da taswifat zan yi zan yi ka tsara abu ka zama mai plan ka tsara me za ka yi a watan ramadan tun daga farkonsa har ƙarshensa kuma ka rika bibiyar wannan abin sau da ƙafa shagaltuwa da bin wannan abin ma da ka tsara na ɗa'a wallahi ya isa ya kau da tunaninka daga aikata dukkan shi ne. amma da zanen kamar ka fari ka, ba komai a ciki to yanzu yanzu wasu al'amura za su shigo su rikita ka su raba ka da bin hanya Allah subhanahu ta'ala ka koma rudani daure a abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka a rika samun wanda wani zai yi buɗe baki ta dalilinka domin wani da kake gani in ba don albarkacin wasu daga cikin bayin Allah ba sai ka ga ya ƙare dare da rana ma azumi yake don bayi da abin da zai ci kuma karka jira har sai ya gaya ma in kana hasashen haka ga wani kawai taimaka masa ni sha ba da misali da saudiya da madina garin manzan Allah wanda suna cikin lada suna cikin alheri ko sallah kaɗai da suke a masallacin manzo sallallahu alaihi sinima ya ita su samu bababan lada amma kuma a hakan suka ƙara himma suka fi kai da kake sallah a masallacin da kake yi kake samun ladan sallah ɗaya kawai to su sai su yi sallah ɗaya su samu ladan sallah dubu kuma su fi a buɗe baki su fi a kashe kuɗi don taimakawa bayan Allah yanzu wani ya aiko da tambaya yana cewa in aka bashi shi ma ya bayar yana da ladan me zai hana yayin da aka baka ya zama naka to daga lokacin kai kuma sai ka yi alheri kai ma da shi sai ka samu lada yau an baka da bino gwangwani guda an ma yawa a buɗe baki sai bi iya wanda za ka yi sauran kai ma ka yi wanda ya baka zai samu ladan naka kai kuma in ka bayar za ka samu ladan na wani Kar ka taɓa yadda da aikin shaidan ya ziga ka aini ma bani aka yi to ni zan bayar to da ba a baka za a ba da ba a bayarwa kai za a baka karka karka ɗabi'antu da aikin shaidan ash-shaytanu ya'idukum al faɗa. shi shaidan kullum duk abin da zaka yi na alheri zai rika nuna ma zaka talabci. zai ƙari. Tun ya kare yanzu ya zaka yi wa zai baka in akwai tsoron Allah na taka wannan da aka ce mu yi azumi don mu ta'am akwai mafita waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi isra komai naka zai tauki mafita ta zo wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya azurta ka ta inda baka tsammani tunda ne mai bayarwa in ya tashi baka ba zai ce ga ta inda zan baka ba ta inda baka tsammanin sai ga ta nan zai zo da haka ka daina yi wa Allah hasashen sai ta nan zai bani banda ta can hanyoyin arzikin Allah la tu'addu wa la tuhsa Ba ka isa ka irge su ba balle ka karar da su shi ya san hanyoyin arzikinsa gaba daya daure in Allah ya maka arziki wani ya mora daga cikin arzikinka musamman azumi azumi wata ne da ake so a ga bajintar bayin Allah wajen bayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas yafi kowa kyauta a kowane rayuwa ta ordinary rayuwa yana da kyauta balle kuma a zo azumi annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyauta da raƙuma ɗari bai ma san yayi ba shi kansa wanda aka ba raƙuma ɗarin yana ga kamar zolayarsa aka yi to yau waye zai baka irin wannan kyauta ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu bai ma ma ta kirkin ba ya bi duniya yana yadawa sai ya tona ma a siri shi ya ma Allah ya sauka abu na hudu mala ya ce kuma wannan abu da za ka ba mai azumin a na ukun bayan an ba shi ladansa ne fa cikakke sannan za a zo a samu wani ladan irin wannan da ya yi na azumin a ƙara mata. kaga kenan kana iya azumi goma ma a rana ɗaya ka yi naka ka yadda da miskinai ko mabukata ko masu azumi mutum tara da naka kaga goma kenan waye san adadin azumin da wani zai yi kullum wani zai ciyar da mutum goma wani ashirin wani talatin gwargwadon arzikinka yin firju sa'atin in sa'atihi duk mai hali ya ciyar gwargwadon halinsa in kana da halin bayarwa da yawa ka bayar kaɗan Allah ya sani duk da ba mu ci Allah ba zai karɓa ba amma dai ya ce me mai hali ya ciyar gwargwadon halinsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda arzikinsa kaɗan ne ya bayar gwargwadon kaɗan ɗin shi ma ba a ce ya noke ya zauna ya ce ba ni da shi ba wanda ba ka da shi ma da wure ka bayar a ɗan kaɗan ɗin ma na kasa malu min sadaka babu wani kuɗi wai dan kana yin sadaka zai ragu ma na kasa sadakatun min mal babu wata sadaka da take rage kuɗi in ji waye in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka yadda da hakan ka gwada yi ka gani sai ka ga Allah yana ƙara maka yalwa cikin samun ga abu na hudu yace umratun fi ramadan ta'dilu hajja a wani wajen ta'dilu hajjatan ma'i umra a ramadan tana daidai da aikin hajji a wani riwayar daidai da aikin hajji da ni ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan Allah ya baka kuɗi karka ga girman ibadar da zaka yi wallahi duk abin da za bayar kamar yadda Hassan bin Ali yake faɗa alkasiru fi zati lahi qalil da yawa duk abin da ka bayar bi yawansa in don Allah ka bayar kaɗan ne domin shi Allah ya fika mallakar mai yawan kuma wanda zai baka zai mimminka naka so da ka karkare na abin da za ka bayar kuma karka ga girman abin da za ka bayar karka bari shaidan ya rika wasa da kwakwalwarka in ka tashi yin alkhairi in kana da kuɗi da wure ka je umra kuma duk wanda zai tafi umra ko hajji ba wai ya daure ya je ba farko ya daure ya koya me ake yi in an je karka je yawo ka je kallo ka je ɗauke-ɗauken hotuna wanda yau in kana kallo a satellite kana ganin mutane suna umra yanda aka shagaltu da ɗauke-ɗauken hotuna ba wai 'yan najeriya ko ba kowa na duniya da farare da baƙaƙi kowa yana so a gan shi ya turo gida gani a ka'aba shi damuwarsa jama'a su yaba, ko da allah bai karɓa ba allah ya tsawata saboda haka ka kiyaye abin da zai rubuta maka aiki abu na biyar ya ce istafid min as-sawm fi tarki at-tadkhin al-musabbab lis-sarqan wal-qarha وحاول أن تتركه مساء كما تتركه صباحا in kana shan taba ka dina da azumi. domin taba na haifar da cututtuka da dama irin su saratan wal qurha nau'uka ne na cututtuka wanda hayakin da ke kutsawa cikin jijiyoyi da hanji da huhu yake lalatawa daure ka dena ka daina da yamma haka kuma ka daina da safe wallahi na kantina wani bawan Allah lokacin muna mai dubiri muna karatu in ka gan a jijice to an gama sahur ne yana so ya sha taba ita ce sahur ɗinsa na ƙarshe ana yin buɗe baki kuma ita ce abin buɗe bakinsa kaga wannan ya shiga bala'iya su kansu masu yin taba fa suna rubutawa a jiki cewa tana illa me shanta zai iya mutuwa da wuri su sun manta ma ajalin a hannun Allah yake amma dai sun san illar da suka cuta wa bayi sun san za su iya mutuwa cikin lokaci kankani in suna amfani da ita kuma ba wani abu da za ka duba ka hanga ka hango a ayyukan barna ka rasa gane amfaninsa ka ta ba mai shan giya zai ce ma ya sha wani abu da ya ɗan ƙoshi ko mai zinawa zai ce ya ji daɗin sha'awarsa ta kau Allah ya sauwaka mai sata zai ce samu dukiyar wani duk ire-iren wa'annan abubuwa za ka ga akwai wani nau'i na ɗan fa'ida amma mai ba fa ka ja hayaƙi ka fitar shi kenan to me ka samu a ciki me amfanin da ka samu me daɗin Allah sai ka rasa in Allah ya tafiyar da hankalin bawa wallahi kai ka san ba wanda yake dawo masa da shi sai Allah man yahdillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wallahi Allah ya shiryar da kai to ka shiri ba wanda yake badda kai in ya badda kai kuma ba kai saka shiri ba ba wanda sai dawo da kai to sai dai a rika wa mutane addu'a duk wanda ka same shi yana ya hada cikin irin wannan jarabawa to a taya shi da addu'a Allah maɗaukacin sarki ya da shi abu da shi da malam yace arru a yurihu jihaz al-hazm wal ma'ida min ana'i amalihi al-mutawasil azmi yana sauƙaƙawa wato abin da ke narka abinci a ciki in abinci shiga ya narka shi da wurin zaman abincin yana hutar da su daga wahalar da suke ɗauka na aiki kullum kullum don wani ba azumi bini-bini zai ci bini-bini zai ci yana sa wannan ababen aikin aiki a koda yaushe to azumi yana ragewa wa yuzibul fadalat kuma yana narkar da duk wani abu da yake ƙari ne a cikin cikinka wa yuqawwil jism yana ƙarfafa jiki wa huwa mufidun aidan li amradin kafira. likitoci da dama sun tabbatar da cewa akwai nau'ukan cututtukan da ba sa mutuwa su bar garkuwar jiki sai da azumi wa yurihu siyam almudakhinin min ta'aqi dukhan almuharram shar'an wa yusa'iduhum ala tarki kuma azumi yana taimakawa ma mashaya masu shaye-shayen koma me yakan taimaka musu inda imani a ransu wani sai kaga ta dalilin azumi ya daina shaye-shaye in zai yi azumi mai kyau kuma ya jure yanda ya iya jurewa da rana ya gwada jurewa da daddare ba zai sha wani abin da yake sha ba daga cikin ababen sha na haram wallahi an ce in ya dage da addu'a sai kaga zuwa ƙarshen azumi ma ya daina shan komai Allah ka shiryar da masu shaye-shaye ka sa su gane cewa shaye-shayen nan babu alkhairi a ciki abu na bakwai yace as-sawmu tahzibul linafs Wata ta'awidun laha ala alkhair shi azumi yana tsaftace zuciya yana kokarin ɗora zuciya akan aikin alheri wal nizam da tsari wa ta'a da yi wa Allah biyayya wa sabr da hakuri hakurin dukkan nau'ukan hakuri azumi na koya maka hakurin ɗa'a, yana koya maka haƙurin guje wa yana koya maka haƙurin yadda da ƙaddarar rayuwa yau inda babu ke ta same ka ba ka samu abinci muni ba za ka iya jurewa wal ikhlas da yi don Allah wa kuwatul irada da ƙarfin yunkuri da manufa duk abin da ka sa a gaba da ikon Allah subhanahu wata'ala a cikin azumi ana samun wannan saboda haka azumi babbar ibada ce babbar samina ce ba a sakaci da ita shiri ake mata na musamman don ba a da tunanin za a dawo wani azumin da kai a raye Allah kaɗai ya sani a cikin nan waye za a yi azumin banan ma da shi Allah ne ya sani balle na baɗi Allah ka sa muna cikin wanda za su yi azumi da yawa a gaba Allah ka ba mu ikon cin ribar rayuwarmu azumi tabbas yana koyar da kai tsarkake ibada don Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana cewa as-sawmu li wa ana ajji bihi azmi na wani ni zan san me zan ba mi azmi in ji Allah don me domin ya turu ta'amahu wa sharabahu min ajli yana barin ci da shansa don ni saboda haka kai ma da wuri in ka ji wannan bayanin ka shiga cikin bayin Allah na gari waɗanda zai yabe su wajen barin ci da cansu domin sa abu na takwas yace ya as-sa'imu bil musawa ikwani ikhwanihi fa ya fayasumu ma'ahum wa yufṭiru ma'ahum wa yahissu bi wahdatin islamiyyatin 'amma mai azmi zai rika jin cewa lallai yana tare da ‘yan uwansa musulmi gaba ɗaya suna aiki iri ɗaya su tashi tare su zauna tare su kwanta tare su ci tare su sha tare azumi zai rika nuna maka ashe lallai Allah maɗaukacin sarki da yace inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum zaka gane wannan a azumi a wuri biyu manya-manya na ibada ake gane daidaituwan al'umma da azumi da aikin hajji a azumi dole duk kudinka ka sha yunwa yanda talaka yake sha duk kudinka dole ka jira sai lokacin da aka ce a ci a ci haka zaka ga talaka a gajiye kai ma a gajiye a nan za ka gane ashe dukkanmu ba wani fifiko da mu ba wani fifiko muke da shi ba a wajen Allah a aikin hajji shi ma haka za ka ga mutane duka da kaya iri ɗaya duk kudin mutum ba ka iya gane wannan alhaji wane ne wannan gwamna wane ne wannan wane ne saboda duk kun yi shiga iri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala farqa baina arabiyyin wala a'jami wala aswad wala abyada illa bi taqwa ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba da baki da fari duk ba wani bambanci da na nesa da na kusa duk ba bambanci me bambancin tsoron Allah don haka da wure ka yi wa Allah da'a da wure ka yi wa Allah biyayya wallahi sai ka ga wanda yake gindin maganin a lahira ka yi gaba da shi wani yana can a maka a gindin ka'aba amma an ka kiyaye da kyau wallahi sai ka ga yawan kiyama kana gaba da shi ba ruwan Allah ya ɗaga wani ya sauke wani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abu na tara yace yuhissu saimu bil ju' ikwana ikhwanahu al-ja'i'in wal muhtajin in kana da kuɗi ka ji yunwa lokacin azumi zaka tausaya ka tuna cewa lallai fa ashe talakawa suna shan wahala domin wani kullum haka rayuwarsa take kawai azumi ne ya zo na ibada ya yi daban ya shiga cikin jama'a amma shi in ya samu breakfast to baya samun wani abu sai kuma ya zo cin abincin dare da rana kam yana faɗi tashi kawai baya ma tuna dama zai ci don ya san ba zai samu ba to ka rika tunawa da wannan ka rika jin cewa 'yan uwanka da suke cikin yunwa lallai suna bukata a taimaka musu kuma a cikin azumin ka bi gida-gidan da ka san suna cikin yanayi mara daɗi a rayuwa ka taimaka musu wai ta saddaq alal fuqara wal masakin kai sadaka ga mabukata da miskinai Kar ka gajiya kuma ko da ka ga wani ya bawa ne kai in kayi niyan bashi ƙara masa domin abin da ka bashin kan azumi ya ƙare ya sake ya ƙare kuma zai nemi wani Allah ka taimake mu wajen taimaka wa 'yan uwa abu na goma idan tana as-sa'imu anil halali tam'an fi mardati Lahi ta'ala fal aula an tanqada nafsuhu lil imtina'i anil haram idan har kayi wa Allah biyayya ka sallama ka hana kanka ci da sha ko da kana ɓoye a ɗaki ko da baka garin garinku ko da kana garin arna da ba sa azumi ka je ka ganka ciku-ciku a cikinsu kowa na ci yana sha ba daidai ba ne kai ma ka ce bari ka ci ka sha in har ka iya hana kanka wannan dan neman yardar Allah to ashe ya fi cancanta ka yi ka hana kanka cin haram a kowane lokaci in har ka iya jurewa wahala dan da'a to ka jurewa wahalar ne janna yunkurin da zuciyarka za ta iya saka don ka saba wa ubangiji subhanahu wata'ala abu na sha ɗaya na ƙarshe al'amanatu wa muraƙabatullah azumi na koyar da kai amana yana daga cikin fa'idojin da za ka koya a azumi riƙe amana wace amanar amanar Allah ya ce karkaci kuma ba ka ci ɗin amanar lura da cewa Allah na kallonka fahina ya turku sa'imul muftirat lokacin da mai azumi zai guji duk abin da zai karya masa azumi na ci da sha ko saduwa da iyali wa huwa ya'lamu anna Laha ta'ala yuraqibu kuma yana sane Allah na lura da shi fa yata'awwadu amana wannan zai sa ya saba da rike amana fi ta'amulihi ma'anna wajen mu'amalarka da mutane idan har ka kiyaye amanar Allah subhanahu wata'ala baka ci abinci ba lokacin da kake boye kana jin Allah na kallonka to in wani ma ya baka amana ya juya baya karka yi murnar cewa Allah ya koro ya kawo maka karka yi tunanin in zai dawo neman haƙƙinsa za ka hana shi ka yi iya ƙoƙarinka ka ga cewa idan akwai haƙƙin wani a gunka kuma ya zo neman haƙƙinsa to karka yi sakacin bashi daure ka bashi haƙƙinsa domin me domin Allah ya san da wannan amanar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa me addil amanata ila tamanak wala takun man khanak yi kokari ka maida da amana zuwa gun wanda ya baka karka ha'inci wanda ya ha'ince ka karama da abu mai kyau kenan saboda haka azumi yana koyar da mu amana yana koyar da mu lura da cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon mu a duk inda muke a duk yanayin da muke kar mu taɓa yadda shi ɗan ya zuga mu mu saki tafarkin Allah subhanahu wata'ala. darasi na gaba malam yace al-ayyamul lati yahrumu sawmuha ga wasu ranaku kuma da a shari'ance haramun ne ka yi azumi a cikinsu kwanaki ne guda hudu da malam ya lissafo na farko yau ma al'idai ranakun idi guda biyu idul fitri da idul abha idi karama da idi babba waɗannan iduka guda biyu addinin musulunci ya hana mutum ya yi azumi a cikinsu idan an gama sallah an idar da azumi idan an idar da azumi za a yi idi idan zulhijja ya kai kwana goma washe garin hawan arfa za a yi idi waɗannan kwanaki guda biyu an haramta wa musulmi yin azumi a ciki لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما yace waɗannan kwanaki ne guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya hana ayi azumi a ciki yawma fitrikum min siyamikum ranar da kuka ajiye azumi aka gama azumi wannan rana ita ce ranar idi karama wal'akar yau yawma ta'kuluna fihi min nusukikum ay idul Abha. ranan da kuke ci na yankanku waɗanda suke makka suna cin naman hadayensu waɗanda ba su samu zuwa makka ba suna cin naman layyansu ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da yin layyar kuma ko da ba yi layyan ba haramun ne ka yi azumi a ranar karkace don ni ba ni da abun layya ne ma amfanin zauna ban yi azumi ba ba a ba yin azumi a waɗannan ranaku abu na biyu rana na biyu ayyamul haidi wal nifas ranakun da mata suke al'ada na haila da kuma al'adar aihuwa jinin aihuwa لقوله, لقوله صلى الله عليه وسلم في حق المرأة أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد أمتع أو تم جنا ديي ديكي جوانا قصاص عقل ودين ماذا suna da raunin kwakwalwa da addini sai wasu mata abun bai musu daɗi ba sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina muke da raunin hankalin ta ina muke da raunin addinin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa yace alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin mace idan tana al'ada ina za ta daina sallah kuma za ta daina azumi suka ce kwarai ana yin haka sai ce fa zalika nusani diniha wannan shine raguwar addininta. ta lokacin da ita ba ta sallah ai namiji yana yi lokacin da ba ta azumi ai maza suna yi saboda haka azumin ta ya samu na kaso a wajen sallar da ta samu na kaso a wajen duk da za ta rama azumi amma ai ba za ta rama sallah Allah ya ɗauki mata wannan ko ta nan wajen ma za su yadda cewa maza sun fi mata Allah madaukakin sarki ya samu dace amma game da hankali fa sai ya ce musu shahadatun ra'atai ne ta ajiyu shahadatu rashi shaidan mata biyu ne suke zama daidai da shaidan namiji daya mace duk hankalinta ita kaɗai, ba za ta iya zama shaida ba sai an karo wata fa'in lam yakuna rajulaini farajulun amra'atan in ba mu maza biyu to a samu namiji ɗaya da mata biyu sai su yi shaida sai annabi ya ce fa zalika nuqsani aqliha wannan shi yake nuna hankalinta yana da rauni akan namiji to saboda haka dai waɗannan jini da yake zuwa wa mata Allah ya san da shi ya kuma ɗora musu addini ya kuma ce su kiyaye su yi addinin yadda yake shi sa malamai da dama suke kwaban mata da shan abin da zai hana al'adar su zuwa wai don kasira mu azumi ai Allah ya san da al'adar kuma ya wajabta azumi me yana ki na cewa za ki daƙila al'adar don karkira rama azumi a hanyar daƙile al'adar idan wani barna ta ɓarnatu. har kika kai ga halaka to kina cikin waɗanda suka hallaka kansu da Allah yake wala tulqu bi aidikum ila tahluka karka yadda ka jefa kanka cikin halaka saboda haka mata su kiyayi shan abin da wai zai hana al'adar su zuwa ba dan komai ba wai sai dan su yi azumi cikakke ba sa san ramuwa suna kokari kenan su yi ne su kyamaci yanda Allah ya dabi an tadda su kuma duk mutumin da zai kauce wa yanda Allah ya ɗabi'antar da shi ya faɗa cikin mai al-mughayyiratu li masu canja halittar Allah waɗanda annabi ya la'anci su haka mata su kiyaye wannan Allah ya samu dace abu na uku da aka haramta ko kwanaki na uku da aka haramta yin azumi shine muwasalatu sawmi yawmayn mutataliyayni fa akthar qasdan bila ifsa wa yusamma bil wisal jona azmi babu wani uzuri babu wani dalili yau ka samu kanka a wani dalili da ba abincin babu alamata hatta kai ga kayi azumi kayi buɗe baki ba abin buɗe bakin an sake ɗauko wani azumin da kai wannan larura ce larura ba abin da ba ta amma haka kawai da sanka wai don ka gwada jarintarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan domin ya ce iyyakum wal wisal ina jan kunnen ku da jona azumi da yawa wata rana sahabbai sun ga annabi yayi haka sai su ma suka koyi sai ya ja su ya so ya ƙara wasu kwanaki sai abin ya dace da ƙarshen azumi sai yake ce musu ba don azumi ya zo ƙarshe ba da na ja ku kwanaki da yawa don ku gane cewa ana lattu ka cikin ni ɗin ba irinku ba ne abitu yi tsimu ne rabbi wa tsini ina kwana Allah na ce da ni ya shayar da ni so da haka don na yi azumi da yawa ku ba a ce ku yi shi da yawa ba wannan kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya samu aka ce mana da an yi buɗe baki maza maza ka yi buɗe baki mun karanta cikin adab na asau ba burgewa ba ne ka jona ko ka bar lokacin azumi ya tsayi wai kai kana tunanin ba ka son ka yi buɗe baki wai kana da juriya a ba juriya ba ce wannan saba wa dokar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil hatta sah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku rika juna azumi in har mutum yana so ya gwada jiran azumi ya ɗau lokaci mai yawa bai yi buɗe baki ba to kadda ya wuce lokacin sabon dudadewarka mana in baka ci abinci ba har dare to ka bari har lokacin sahur baka ci ba lokacin sahur yayi yi maza maza ka duk da shi ma wannan din ba abun burgewa bane abun burgewa shine kai buɗe baki ka jira kuma lokacin sahur kai sahur Allah ya sa mu dace abu na ƙarshe yawmu shak ranan shakku shine yawmu 30 ne shahri sha'ban ranan da aka ce sha'ban ya kai 30 to ba a so kai azumi a wannan ranan domin me domin rana ne da ake tunanin shin yana ashirin da ko ya cika ana wannan kokwantan to aka ce karkayi kuma idan aka ce shakku huwa taraddudu baina amrayni min ghairi rujhani ahadihima ala al-akhar ka rika kokwanto akan abu biyu ba tare da ɗaya yarin jayi ɗaya ba in ɗaya yarin jayi ɗaya fa huwa zann saboda haka ka kiyayi yin shakku ibada da shakku ba a so shi ta kuma duk abin da ka yi shakku ya biyo bayansa aka ce yi watsi da shakkun ka ginu akan abin da ka san kayi yau in kayi alola misali ka taho masallaci dab da ka masallaci sai ka soma shakku a hanya anya bata karye ba kaga baka da garantin ta karye ai to aka ce yi watsi da wannan shakkun karka biye masa ka yadda alolarka na nan ka zo ka yi tallarka abinda zai warware ta ɗayan biyu ne ko ka ji ƙarar fitar tusa ko ka ji warinta to kawai kana da garanti ka yi tusa kawai to sai ka koma ka sake alola amma shakku kana jin kamar na yi kamar ban yi ba aka ce yi watsi da wannan har ma in ka bari shakkun yayi yawa a tattare da kai to wani shedan yana zuwa shi kuma bai da aiki sai wannan sai ya makalu da kai mun karanta wannan hatta a ihya usunna wa ihmadul bid'a na Usman bin Fodi ki karka bari shakku ya aure ka idan ka bari shakku ya aure ka to duk abubuwan ka na ibada za su rika tafiya a susuce ka kasa zama mustaqim a al'amuranka Allah ya kiyaye liqauli Ammar bin Yasir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم duk wanda ya yi azumi ranar da yake shakku a ciki an ga wata ko ba a gani ba to ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abul qasim Allah madaukakin sarki ya sa mu rika ibadar mu cikin garanti kar mu rika ibada cikin taraddudi da shakku Allah ya samu dace ga musan lokaci yayin wani akwai wani maudu'i a gaba al'ayyamun lati yukrahu saumuha kwanakin da ba a so a yi azumi in ka yi ba a ce ka haram ba amma da ba ka yi ba da ya shi ne صوم يوم عرفة للحاج الواقف بها أزم رانا عرفة جوان دي يكي هوان عرفة الحجم دي يجي فيلن عرفة filin arfa عرفة ganinka a wannan filin kaɗai wata rahama ce domin Allah yana alfahari da ku zai gaya wa mala'iku mai kuka zo yi gafunan ta ko'ina ta mala'iku za su ce kun neman gafara Allah zai ce ku shaida na gafarta musu gaba ɗaya Allah yakan yi wannan mubaha ne da ‘yan adam lokaci yana tuna wa mala'iku lokacin da ya halicci annabi adam yake zai sako shi a doron duniya suka ce wa Allah ne a canji alufiha man yusiru fiha wa yasifu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ma'ana ni na sani a cikin ‘yan adam ɗin da kuke ganin yuftiru fil out wa yasfiku dima a cikinsu akwai nagari to duk shekara sai Allah ya nuna wa mala'iku ga sunan duk wanda kuke gani a nan nagari ne da ya bar duk wani harkarsa ya taho nan ya amsa kira ta to ku shaida kuma in ma yana da laifi na gafarta mata to shi yasa shagaltuwanka da wannan kaɗai ya wadatar mu da muke gida ba mu je hajji ba to mu kuma sai aka ce mana ne wannan azumin dan mu samu me to sanan alkhairin da kuke samu a filin arfa ce wanda ya azumin ranar arfa zai kankare masa zunuban shekarar da ta wuce da wacce ta saura malam ya kawo wani hadisi yace arsalat ummul fadl ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi qadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi bi arafa fashariba ummul fadl ta aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani nono yana tsaye a filin arfa ya karba ya sha dan ka gane cewa ba gun yin azumi bane abu na biyu yawmul jumu'ati munfaridan ranar juma'a ita kadai ba asabar ba alhamis annabi yace la tasumu yawmal jumu'ati illa wa qablahu yawmun aw ba'dahu yawm kar kai azumi ranar juma'a sai dai kafin shi an yi alhamis ko kafu bayan juma'ar ayi asabar ayi juma'a ayi asabar ko alhamis da juma'a duk da cewa juma'a rana ce mai falala ranar idi ce na tsaki amma ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya ta da azumi ba abu na uku yau mustab munfaridan shi ma ranar azumin ran asabar shi kaɗai domin annabi ya ce la ta sun yau musab illa fi mafsuri da alaikum sai azumin da ya zama dole wa illam yajid ahadukum illa lihaha ina lihaha inabin aw udi shajaratin falyamdahu idan mutum bai ma samu wani abu ba sai bawon inabi ko kuma wani itace dai da zai tattauna a san baya azumin to ya tattauna shi ya haɗiye yawon don a san ba azumi yake yi ba ko da zai samu ruwan sha ba ma abu na hudu saumun dahar kullum kullum ka rika azumi a ba a san wannan wa suna, sunna wa huwa sanatu kulluha fala fitra li fala fitr kai azumi duk shekara ba baka ci abinci ba duk shekarar ka kullum kana azumi annabi ce la sama man abad a wani wajen la sama man sama dahar duk wanda ya azumi kullum bai da azumi duk da a zahiri gashi yana azumi amma a wajen Allah bai da azumi abu na biyar saumul mar'ati wa zawjuha hadir illa bi iznihi mace ta yi azumi azumin nafila azumin taɗawu'i kai ko da azumin ramuwa ne tunda ba ranakun azumi ba ne ta sanarwa mijinta in yana gari ina so in fara ramakon azumi na da ban yi ba a azumin Ramadan dan ya sani domin yana da haƙƙi akan matarsa a kowane lokaci nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum annashi matan ku gonakin ku ne ku zo musu duk lokacin da kuka ga dama a ta da kuka ga dama so da mutum ba a ƙayyade masa lokacin saduwa da iyalinsa ba inda zai zo da rana wata sha'awar ta koro shi daga waje kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum ya ga wata mata ta burge shi ta bashi sha'awa to ya garza ya je gidansa domin abin da yake tattare da wannan matar akwai shi a gun matarsa to sai ka dawo gida a wannan yanayin sai kuma ta ce ma ina azumi to wajibi ne ta karya shi domin me domin ta ɗauki take yi kuma yi maka biyayya wajibi ne idza ta'arada alwajib wal mandub qaddima alwajib ala almandub idan wajibi yayi karo da mustahabi to ana tura mustahabi ayi wajibi dan haka mata masu yin azumi to su tabbata mazajen su suna ba ta gari in kuma suna gari to su nemi izinin su annabi yace la sumul mar'atu wa ba'luha shahid kar mace ta yadda ta yi azumi mijinta na nan illa bi iznihi yace sai da izinin sa ramadan amma banda azumin ramadan wannan azumin ko yana nan ko baya nan shi ma lokacin da sha'awar za ta koro shi shi ma yana azumin aiki saboda haka baya bukatun sai an nemi izininsa. abu na ƙarshe ayyamut tashriqis salat ranakun bayan babbar sallah an yi sallah ranar goma ranar sha ɗaya sha biyu sha uku waɗannan ranaku ba a azumi a cikinsu su ma wahiyar hadi ashar wasani ashar wasalit ashar min shahari bil hijja qala sallallahu alaihi wa sallama ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrullah na bayan sallah guda uku ranan ci da sha ne da ambaton Allah yawaita zikiri da ci da sha duk a cikin hidimar sallah ake wanda aka ɗaga masa ƙafa ya yi azumi a cikinsu sai mai aikin hajji wanda ya yi hajjin da yake buƙatar yanka kuma bai samu yankan ba wanda Allah ya ce ya yi azumi salatata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza malamai suka ce wannan kwanaki uku ana yin su amina da ya zauna shiru amina yana da nauyi a kansa suka ce an yadda ya yi azumin kwana uku nan amina ba sai ya jira an dawo maka ba ba sai ko an zo madina ba a tunda ana can ana zaman ibada kowa ya galbi da ibada to shi ma yayi azumin sa anan an yadda yayi babu laifi amma wanda bai je aikin hajji ba aka yi sallar idi babba ya ce zai yi azumi washe gari da washe gari da washe gari da wannan muka zo karshe a yau abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana insha Allah ta'ala sati mai zuwa shine sati mu na karshe da zamu rufe wannan karatu har zuwa bayan sallah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad Thank you.